don a'udhu billahi bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ah, muna cikin littafin muktasar khalil muna shahi na ɗari da dai ko kuma muna magana akan hajji to muna magana a wujuhul ihrami muke magana yanzu daga cikin huskokin harama malam ya ce wani diba ifradun ba gane ba wato an so ifradi shi an ka fifita akan kirani kuma an hita akan tamattu'i su malikiya ifradi ya hi kirani ifradi ya hi tamattu'i domin sun ce shi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shi Allah zaben mai kuma hadisi ne na sayyida Aisha karara wa min a ahalla bi hajji ومنا من أحل بأمرة ومنا ما أحل بأمرة وحج وأحل رسول الله صلى الله to daga sannan daga dabai da yake hiku sannan yana da ifradi da hiku shine kirani ni a aka kirani da an yi hore ma bihi ma wa mutum shi ya harma da umra da hajji kuma wa ha ya gabatar da umra wurin harma wujuban wajibi na gabatar da umra wajen mai ifradi eh, mai kirani ya fara gabatar da umra ga ambata in ka duba jawahiru ne yace yace da an yi hurma da ma ai alhaji wal umratu ma'a hmm. hmm. da an yi أحدهما أو بنيتين وقدم نيتها الأمة وجوبا ما دل ليرضي في حال حج عليها ثم ذو to wannan shi a huska ta hudu amma da yana kowa makirani aw yurdifuhu ko ko mutum ya kuturta hajji amma wata ha yana cikin ɗawahin na umra yana cikin ɗawahin umra sai kuturta hajji muna tare? wato anan yana cikin ɗawahin umra to sai ce wal hajja ya yarda fi kenan amma sharaɗi in sahat in umra ta zan ingatatta amma in umra ta fatatta ta to irdafi ne da bai inganta ba kuma har ba ta da yadda da haji ba ta kullu ba don an azabe su gabatattun tushe sannan kuma ya kammala tsawafin nan da yake yi amma in ya kare bai sa'ayi wa kammala ku shi ne bai sa yi da ya yi haka nan umra ta dunkule cikin aikin hajji ƙablar ruku'i amma makaru an ƙi irdafi ga mai ƙirani ya irdafi da hajji gabanin shi na fila bayan ƙara dawafi makaruhi na ya bari sai ya ƙara na fila makaruhi na amma bai ce ma ba da hu bayan yayi nafila ba babu mm, to shi ya inganta irdafi bayan sa'ayi yayi umra ya kare ya kara sa'ayi amma bai aski ba ga laluwa ta samu irin mata ke ko a nan ko kuma shi shi na ganin yau ɗaya na gobe za a hita sai ga matsala ta samu to shi irdafi bayan sa'ayi ya wasaha daga dai da na an haramta mishi aski eh, kuma ya yi hadaya da tasiri don zikirin aski ya yi hada ya matu ikirani sannan shi hada da zikirin aski amma dai irdafi ne ya inganta to da ya aikata aski gabanin tahalluli daga hajji duk dai hadin zai basuwa ka gane ko duk da hadin zai ba suwa ya aikata shi sun to duk da hadin zai suwa mun kare da wannan to sai na uku wai marmakon ya ce ba an ce wanda da ifradun ba sannan ya zo da kirani wa yanzu kuma marmakon ya ce wata masu sun mata mata ka san wadda ne wadda suka abin suka suka to sannan ta matuki hmm. ya shi da an ya hujja ba'a da ha abinda aka masu ishi haji bayan umra kuma cikin shekarar nan ko da ko da kirani na yin umra ya kare ya dawo kuma ya koma harba da umra kuma ya yi irzajin hajji cikinta ya kare umra ya zo kuma ya koma ɗaukar ba da umra da hajji duk da ta mutu ya ce mishi ya umra biyu amma guda ta daji take ai mubalaga na kai shara'in jinin tamattu'i da kirani, adamu iqamati li makkata rashin zama dan makka amma ai mutum dan makka na don ya tamattu'i ko ya kirani bai miji ne ko ko rashin zama ziduwa lokacin aikata su an ka ce inda yake ziduwa ko ko inda yake makka da aka ce bai jini to mu zo ko da ko ya yanke zama daga wurin zama ne da maka ya zauna ya zan hukuncin mazaunin makka sai sai umra ya zo kuma ya haji bai jini ko ko ya hita don wata bukata wato ya hita daga makka don ya biya wata bukata ya da kamar yaƙi ko sai kasuwanci da sauransu sai dawo sai gamle ta amma da inda yake koma wani wurin zauna da ba zo maka wani umra ko haji wannan kan jibi kai ko ko ya zo maka yana mai niyyar zama to in har ma ya yi umra da haji bai jini wani deba ne zai a halaini an so yin jini ga wanda adda iyali maka yana da iyali wani wuri malamai sun ce shi ana dubin to ga hanyar ko da gane kan kan gaugawa an yi kima bi ahadihi ma a kasara fa yu'ta baru aw ilani so sai an duba an ga ina ya zama da yawa in ya ya zama makka bai jini in kuwa ya zama wani wuri to ba ba makka yake zama ba zai jini to duk da haka nan dai an yi tawil ba ko guda ba haddu to kaji to wanda ake ce mai tamattu wanda ya umra sannan wa hajja min sai yanzu iltifati adama audihi li baladihi ya samu ga sharɗin jinin ta mutu irin shi komawa gare su amma in yayi umra ya hita koma gare su daga baya ya kai ƙasa ya bai dawo to ko yayi haji bai jini awo awo ba ba ta gurata ba ko da sanin garin su ga nisa an ka ce yan ba cikin ƙasar hijab na ba ko da cikin ƙasar hijab na mu zo amma ban ce ma inda ya zauna a ƙalla ba inda ya ce a ƙalla ba ya dawo daga nisan garin su ɗaya a yi jini wasu ilu aikata ba abu sashen rukunin rukunin umra a cikin lokacin da har ma da hajji ya kama daga shawwal abin da ke hijja? inda ya ko da cikin ramadana ya har ma da umra amma ko da ya ƙara umra shawwal ya hita to kuma bai ban makka ba har ya yi hajji to mai tamattu ina mun gane karatun an wahidin tara gudun mutum da ya ɗauki kaya yake zai na shuwa wani umra sanin shuwa wani hajji da ya ta umra ya sauke ya aje sannan ya a ce hajji shin zai haɗa umra daga zaidu hajji gaba kawu sannan a yi jinin ko ku a tun da ya zan umra ga wani na hajji ga wani na babu jini to tara dole da larabi nasu kaddini na malamai magabata ba su bar muna nasi ba sai dai a ta yawo wai a za a yi in nace ban jini sai ka bani dole ka karbu da ni in nace jini da ni kuma dole ka karbu da ni to mu zo ku jiya wadan mutamatu yajibu bi ihram al-hajj wa ajza qablahu nari a ai ba mu ko ba mu ko ba da ko sai mun ga bayanin wanga a shiga nan ko jinin tamattu'i jibu yana waje ba da ihramil hajji ya an yi harama da hajji kuma ya isa wa a ya isa kabla hugaba na harama da hajji. idan mutum ya zo tahi daga nan Najeriya ya ce umra ya gama ya warware ya ɗauka ta gwace da wanduyarsa to yana iya zuwa abin nan halga ya sai dabba hadaya ya yanka hadaya ta yi ta ta mafi amma ya haɗa tsakanin hili da huru ne eh? sun ba su ba hajji ba domin duk ibada da tazzan tana wajaba akan sababi biyu to idan sababi guda ya kawo yana halatta a gabatar da ita idan mutum ya umra ya soke umra kamin shi har ba da ajiye ta sai dabba hada yanka kamar wanda ya rantsuwa da ce bai abu kaza yi kafara kame shi abin nan ai suke kafara ta wajaba ba sai ya haɗi har ya ba ta wajaba ba sai an samko da arfa an je jamra domin sannan na mutum zai koma matu'i don ko mutuwa ya ana ana hadaya cikin dukiyar da bai amma idan ya gabatar da ita yanzu to ya ƙara aiki ne ta yi ijizai muna tare da kuwa to wannan shi an rikicin da wanda bai san kai ba sai shi ta gita ma wata rana wani malami na sokoto ya ce duk wanda ya ce an kawo da umra ba a hada don Allah ya zo shi su kabra an ka ce mallam ba sai an kabra ba gida ne na hana harkar ka ga da wayo eh eh kaga da wa'in wadan mutamatu'i yajibu wujuba mu wasa an qadala lisukudi an gane wadan mutamatu'i da ta du da sama yehi to ya ka jiya fa ya wajaba wujuba mu wasa an qadala lisukudi wajen ci mai yarwa mai karɓa ga faɗuwa bai ihramin alhaji amma da harma da hajji amma yana cancanta ya cika ya wajabta da ramja musu laƙaba kan bayan da gabatar ranar suka amma yana nan sai ga musannuhu cewa in mai ta musu iyan mutu hadaya za a yi tattar dukiya ce in dai bayan an je hijamra na ranar suka in ya je hijamra abin da amma humi ne kenan in ya mutu gabanin rabi haji wata har ya bata waje kan dukiyarsa ba balle cikin sulusun dukiyarsa misalin jiwata kucewar lokacin jiwar ko kuwa dawasul ifaba lil ibtida'i waqti wujubihi Abin an annan bayani na ga faruwar lokacin wajen finai da ake he bayani na ga tabbata ce da dawwama ta yi zima ta ga wayayi to jinin ta matu iya isa ai ta kalidu wa isharu kana ji abinda sani wacce shi dan mutum mutum da yake ya isa a'a ta kalidu da ishari idan nage ta za ka yanka ko raƙumi to ka samu bargo ka ya ka kece shi sannan ka samu liha'ul inabi ka darma mata sannan ka darma takalmi sannan ka samu kusa ka tsaga ga tozon ta wajen hagu ka yi takalidi ka yi shi'ari ya ce shi na aka nuhin ya waje ba ya isa to amma mu gabanin harma da hajji gabanin harma da hajji ko da ko gon harma da umrana kamar dai abinda mallan kari da isa at-taqlid wal ish'ar la zabhu taqlid ish'ar bayan ka ba ko ko tuka domin rashin domin rashin isuwar yanka gabanin harba da haji imamu bannani to ya zo da duk wanda ake ida da shi a ce wane na daga cikin shawarahu na mutafar bisa ga wannan tawili ga magana malam musannihu suna masu hujja babu ɗaya daga cikin ma'abuta ilimi da ya bayyana cewa soke hadaya gabanin harma da haji mu mujizu'in ya isa to wagga magana ba zahira ba ce a wagga magana da ya zo da cewa ba a samu ɗaya daga cikin wani aƙida cikin malamai ba ya gaba gabanin ai harma da haji yan an walwala da umra yin hadaya ya isa Yanzu to wagga magana da ya faɗa ba zahiri ba ce an samu don magana abi a cikin shari'in muslim bisa ga hadisan tarayya ga hadaya bisa ga magana marwaci annabi ya umarce mu in mun ka da umranmu mu yanke hadayanmu abinda iyalin ta ga hadisi hujjata ga wanda ya halatar da hadayar ta matu'i bayan walula da umra gabanin ma a harma da hajji kuma wannan ita ɗaya ruwayoyi biyu inda na gumu malikiya guda cewa bai halatta sai bayan an harma da hajji ita a guda don da wannan ya koma mutu mati'i imamu maziri ya ce abinda an mu lallai har yadda matu'i tana wajaba da harma da hajji amma a cikin lokacin halaccin na hari soke hadaya akwai hukoki uku yin an ta huska wanda jumhuru halin masar suke akanta yana halatta soke hadaya bayan ƙara umra gabanin a yi da hajji na biyu bai halatta sai a yi harma da hajji na uku ya halatta bayan harba da umra ma tun ba aure da ita ba ya tuke muna tare da kuwa to ai shi an gama adan gan to sai ni da wannan kasan ibqa'u kalamil musanni kenan ya wanzu magana musanni ala zahiri wadan mustammatu yajibu iram al hajj wa ajran qablahu shi na haka muna tare da kuwa wato nan in ka dubi tafsiri shek abakar mahmudu gumi malam inda ayar da ke cewa wa man tamata adil umrata ila al hajj wa mastaysara min al hadith to nan da ya zo ya kawo su daga cikin waɗanda akawun dama su masaba shafi'i sun ce bisa ga kan walwala umra ana ana ana hariya to shi malam da ya zo ce to duk ibadar ta waje kuma ka'ida ce usuliya duk ibadar ta waje ba sababi biyu in guda ya kawo to yana in dai maliya ce to ya halatta a gabatar da wannan ibadar gabanin ta biyu to sannan ya zo da bayani da baki rai yake yin hadayar in an wado da umra yanzu ya yi yake abin da yasa a wannan hali talaka na da bukata amma a lokacin da an ka sabko za ka yanke dabba ko wani bai kusanta sai ta ruɓe a jihar ita a wancan lokaci amma amma yanzu kam korar sallah ka yanke ana su wata ruɓiya don haka ga ya anwanin ilimi in ka ga mutum ya yi wani aiki kaka gisa mai an sha da ni a wancan lokaci da muna zuwa ba wani abin ga mahi yawa suna gabatar da hadis in su walau da kan masu ya harma da haji amma in an ce karatu cikin mudawwala su yake to rigima da waɗanda ba su karanci dogaye sun bajidali na inda kaka tawa da mutum akwai wata rana da muka zo wani yayin magana ne nace a baya takardun mutum an ka baya sai ya duba shi bai gane ba kuma mallami na nace to to ni gura bai wuce to Allah ya gane da mu sai ni eh ala ahadithul istiraki fil in ninka ka walwale da umra ai da walwale ah, ah. to um, sai ni akai ga gaba ko ko na zamu kwana sun ku a ah, sun madawafu a nan na a a ko bada da bai bina wa ai cikin dawafi na sun madawafu ai na adaras eh. eh wajibi eh, sharaɗi ne ga ka'idan malikiya in ba haka na mahariya ba ta yi ba eh abinda sa wato ayawa da dabba hadaya masha'ir kama a zo da ita mai na ranar farko sannan a dawo da ita da arfa a tsaya da ita muzdalifa waɗanda zuwa musu haɓaina, amma tsayawa da ita arfa haɗa tsakanin hili da ne, ta shi wani sharaɗi na domin annabi ya zo da dabba hadaya yana cikin garin maka ya kwan hudu sa ɗarbi sai da ce arba an kace da ita eh su ana bila su sawaka mm. mm. tsayuwa da dabba hadaya mm. su sawaka amma ai ce ka huwa wani aiban ba kai bai yiwuwa ka ce wani ya tsaya ita ka ce ya yi ma ko kai ko na aibinka sannan kuma bai isa ba sai wato jaru da ita masu dabbobi a sai kai ko da aka tsaya ta mulki zan mulkin kata sai da aka yi hada tsakanin hilir hulun eh? eh, sun sun kyautu sun kyautu hulmi sun Eh, ai su an aka kawo suna eh. eh alaikum salam na'am kaba ba ba ga magana haka ba kai kalangu eh eh, eh. ya ba da kai aka karatun da muka ya da kai aka karatun da wani na wani malami da aka gari ka ciki malam basura shin a muku wa sahha wa in ba sama inda wa zinan ba to muka ce eh